ku danna alamar subscribe sannan ku danna ƙararrawa ta yadda za a dinga sanar da ku da zarar an saki sabon shirin. Kimiyya da fasaha a Musulunci. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da saduwa a cikin shirin kimiyya da fasaha a musulunci sunana Abba Zayan kuma kamar kullum tare nake da alkali Dr. Lawal Sile. wannan shiri kamar yadda idan mai sauraro na biye da mu sati uku ko hudu da zan ce suka gabata malam yana mana bayani akan bamuda a inda ya gangaro me ke faruwa a da ya mana bayani akan abubuwan da suke faruwa a da triangle da formosa triangle da kuma satanic triangle a inda malam ya yi bayani da irin abubuwan da suke faruwa har muka gangaro a inda nazarin musulunci ya yi a kan wannan wurare ba a manta ba malam ya yi bayani cewa wannan wurare a musulunci ana ganin su ne akan fadar shaidan kila ko inda 'ya'yan shi suke da kuma inda majalisar shi take to anan muka tsaya domin malam wancan sati ya fare mana bayanai akan wasu haddace da suka gabata da kuma na tabbatar a wasu bincike da magabata suka yi to anan ne za mu dora a wannan sati sai ce malam assalamu alaikum to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah shiga ta malam nazarin musulunci akan wannan wurare ka ce har ka kawo mana hadisi da kuma abubuwan da suka nuna cewa fada shedan ko in ce iblis a cikin ruwa take nazarin musulunci a eh, wannan wurare dama kamar yadda muka kawo wancan hadisi wanda imam ahmad ya ruwaito a musnadu ahmad wato littafinsa da kuma imam muslim eh. shi ma ya ruwaito to akwai ma wani hadisin zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani shaidani amma shaidanin na mutane ne wanda ake ce mishi Ibn sayyad Ibn sayyad wata rana ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda imam muslim ya ruwaito wannan hadisin a babul fitan ya shine hadisin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma ibn sayyad tare da ibn sayyad kada da hu sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda ya ce mishi matara yace duba nan haka a cikin Saudi Arabia ne eh. a cikin jazirar Larabawa ne Arabian Peninsula ba ruwa ne wurin bai yace duba haka ya duba yace me kake gani irin mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce na ga ruwa ga ruwa kuma ga wata ga wata karaga an dora akan ruwan yana kan ruwan yace to menene ka fahimta ibnu sayyad ya shiru yace ana dai ara arshen alal ma'i matara yace ara arshen alal ma'i sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tara arshe iblisa alal bahari to ai karagan iblis kake kallo akan teku tana kan teku eh kaga mu'jizan manzon sallallahu alaihi wasallam yana jazirar larabawa ya nuna mishi karagan iblis akan teku tekun da triangle da yake america na'am ya nuna mishi wannan kaga cikin mu'ujizan kenan kuma wata rana ɗarɗusi ya zo da hadisi wanda yake a cikin laƙdul murjan na al'imamu suyuti shi ya fito da wannan al'imamu suyuti da wani tafi da nake da yake cewa laƙdul murjan ga ma nan tare da ni na'am saboda haka shi yana cewa ne a harajar ɗarɗusi fi kitabi Harimil fawahish an dariqi shuja bin abi nasir an rajul min aliyayi ahli sham kala kala Suleiman bin Dawud al-Ifrit min al-jinn wailaka aina iblis kai ga ina iblis ne annabi suleiman ne yi wata rana tunda ka san shi annabi suleiman yana magana da aljannu na'am na'am saboda haka yace mu wani babba daga cikin aljannu Ifrit yace kai ina iblis yake aina iblis kala ya nabi Allah sai wannan babban aljannin ifritin yace ya annabin Allah hal umirta fihi bi shay'in shin an umurce ka wani abu ne kai mishi anything for him or anything against him mm. kai zo ko Allah ya aiko ne a je wajen iblis a hallaka shi ko ai kaza ko ko ko wani abu ne menene yace qala la walakin ainahu yace ha amma dai ina ne yake qala yan dalig ya nabi Allah yace to zo mu je annaban Allah sal ifritu bayne dio ma hu suleiman hatta hajama alal bahr mm. sai annabi suleiman ya tafi tare da wannan babban aljanna suna tafiya suna tafiya har suka shiga cikin teku fa iza iblis ala bisadin min alma'i sai ga iblis yayi shimfiɗa akan ruwa yana zaune a shi yana zaune falamma ra'a sulaiman zu'ira min huwa faraka yayin da ya ga da iblis ya ga annabi sulaiman sai ya tsorata ya gigice fa kama fa talaqahu sai iblis ya tashi ya tabi annabi sulaiman saboda ya san shi mm-hmm. fa qala sai ya ce ya nabi Allah hal umirta fiye bi ya annabin Allah shin an maka wani umarnin wani abu ne game da ni anything for me or anything against me me ka zo da shi a annabin Allah dan in na ka da san zuwa muhimmin zuwa ne qala la yace a walakin jitu li as'alaka ni na zo ne dan in tambaye ka an ahabbil ashiya'i ilaika wa abghadaha ila Allah me kai ka fi so abinda ka fi so ko menene ka fi fahimtan Allah ya fi hushi da shi qala iblis mm. sai iblis ya ce amma wallahi laula mamshaka ilayya ma akhbartuka mm. sai ce wallahi ba don kano ogari ne ka zo musamman ba da ban baka labari ba ai dole ya bada labarin dan annabi Suleiman ya fi shi eh ya kware kuma in ya bada labarin ƙarya Allah zai gaya ma annabi Suleiman ƙarya yake haka yace laysa shay'un abghadu ila Allah min an ya'tiya ar-rajulu rajula wal mar'ata al mar'ata yace ai babu abin da Allah ya fi hushi da shi ya fi hushi da shi shine namiji ya kwanta da namiji mace ta kwanta da mace wato luwaɗi ko matsugo ke wannan abu shine Allah ya fi hushi da shi to kawo kuma shine ake samun mutane suna yi saboda batan basira to ya gaya mishi wannan to shi ma duka wannan annabi Suleiman da ifiritu wannan babban ifiritu babban aljannin nan da suka tafi duk sun tafi ne suka shiga tekun Atlantika suka inda wajen Bamuda ta Angul inda fadan Iblis take suka zauna suka yi wannan tambayoyi suka yi wannan bayanai eh kaji na mala to sannan bayan haka nan suna kuma samun wurare iblis dan wuraren nan da suke da yawa kuma bincike na na shekarun kaɗan ɗin da suka wuce shekara goma sha zuwa ashirin da wani abu ya ƙara faɗaɗa na waɗannan ayoyi da ake yi da hanya irin sa ruƙaɗin nan da magana da aljannu dama ana yi ba ba a yi ba ne to da gaske kenan warai ko da gaske ne ana magana da aljannu hmm. ana magana da aljannu ta hanyoyi daban-daban sai mun zo akan halittar aljannu na'am za mu yi bayanai sosai da yadda ake magana da su to an yi an fira da aljannu da dama da suke faɗin cewa eh lallai haka nan ne ba mu da wannan shaidan ba mu da hmm. triangle fadan iblis ne wannan ba a gane irin wannan sai an shiga fannin nan da muka bayani na baya na ilmu ma wara a ɗabi'a ilimin gaba da ɗabi'a ne eh, hmm. wannan ilimin gaba da ɗabi'a ne duniyan turawa ba su da wannan ilimin metaphysics hmm. in ga duniyan yammaci sun kawo irin wannan sai sun na so sun zo sun tsaya a duniyan gabacin duniya sun koyi waɗannan abubuwa sannan su iya ba da shi eh. To Allah shiga su Amma dama kamar yadda muke faɗa can baya, hmm. cewa su ma duniyan yammaci sun yadda akwai Iblis. sun yadda akwai aljanna hmm. amma alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tarihin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabawa suke nuna mana bayanan cikakku kammalallu kamilallu wannan gaskiya ne musulunci ne kawai ke da wannan fiye da kowane irin addini fiye da kowane irin bincike na duniya a hankali a hankali wanne a wuraren su zamu dinga fito da waɗannan abubuwa to Allah shiga malam mu koma baya hmm. mun yi bayani yanzu mun yi muna da bayanai daban-daban har inda ka kawo mu inda tabbacin cewa wannan wurare da ake samun shu'umanci a cikin ruwa ga abubuwan da to me ke faruwa da idan jirgi ya bata da mutane a bamu da da sauran wuraren nan da kuma duk abubuwan da suke faruwa za a ga cewa mutane an ɗauke su an bar jirage da sauransu. Na gode. Binciken da aka yi akwai wani Muhammad sa'ai Na'am. ya rubuta a littafin shi da yake cewa hiwarun ma shayatin wato eh. zantuttuka tare da shaidanu eh. tattaunawa da aka yi tare da shaidanu eh. akwai wani kuma isa da'ud shi ma da ya nashi shi mutanen gabashi ne eh mutanen ilimin gabashin duniya ne a nan ma yawanci afirka ne ma aka yi a egypt masar da saudi arabia na'am duk nan ne aka yi suka yi binciken na kwana kwana nan yan shekarun nan da suke ba ma ba da dadewa ba shekara goma goma sha ashirin to da har zuwa yanzu da ake binciken suna binciken cewa waɗannan mutane da na'urori da suke ɓacewa a Bermuda Triangle da su Formosa Triangle su Satanic Triangle da ma wasu wurare to Iblis ne suke kai su fada su don a nuna ma mabiya shi Iblis ya nuna ma mabiya aljannu kenan cewa fa yana da ƙarfi kuma ƙarfin da yake da shi shine zai iya maganin koma wani irin mutum mutum ba wani abu bane kaga aljannu dole su yi biyayya eh. shi yasa ya ake tura su wannan wato sai ɗauke mutane suna ganin tunda an ce aljannu na tsoron mutane eh. duk wanda aka ta sai aka zo can fara eh aljannu na tsoron mutane mutane na tsoron aljannu to ku aljannu ma'aikatan shi ka ku ji tsoron mutane domin kun ga yanda nake yi da su To me ke faruwa? Kwace jirgin nasu, a hmm. kwatar da su, a batar da su, a kai su, a je a aje su wani wuri. ko ma an an yaje su wurin ba mutuwa suke daidai wannan lokacin abin da dama nake so in eh ana zuwa akwai ai yana cewa shi wani aljannin ma da aka tafi da shi yana cewa ku kuna takama da technology kuna takama da science mu mun fi ku waɗannan science din mu da da da arts din mu da technology ku yafi namu mun fi ya namu ya fi naku in ji aljanna eh domin mm. yana cewa ai mu ci gaban mu ma na kere kere mun kai muna iya mota har na zinare duk karfen zinare ne ya guda nawa ka gani a Najeriya mm. to a duniya fa motar zinare kofan na zinare bodan na zinare komi zinare komi na zinare karfe ne kawai za ka gani mm. ko da bullet proof ne ba zinare ba yace to mun kai muna iya wannan muna iya supply din oxygen ga mutum tun ai ana kai mutanen ne a rika koyar da aljannu yadda ake gano sirrin halittar dan adam to eh za a je human anatomy sai su eh a je eh. a je a shiga da a shiga da su ɗakin bincike a dinga gano a rika koya mu sauran aljannun da aka haifa irin yanda ake bin mutum a a abin nan nashi ya za a yi a doda kwakwalwan shi gashi na gani yana da jikin shi da lafiyan da lafiyan shi da komai a mai da shi mahaukaci sai a ce to a shiga cikin jikin shi a tafi wuri kaza a je wuri kaza eh, eh. to sai shi ma aljani ya gani hmm. domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa shedan yana yawo a jikin dan adam irin yadda jini ke gudana hmm. inna ya yajri min ibn adama majarar dami saboda haka zai iya shiga har cikin jini Allah ya bashi irin wannan to eh, ya alƙal eh, shi aljanin ya ya bayyana shin meye makoman mutanen kashe su karshe suna mutuwa wanda lokacin mutuwan shi yazo zai mutu a mutane wani da an bayan an gama experiment din ya mutu ko ana cikin yi a taɓa wasu abubuwan da amma zai mutu dama experiment ne saboda haka ya mutu wani kuma lokacin mutuwan shi zai zo ya mutu wani wahala ya mutu wani tsoro ya mutu shi yasa sai ga an ga jiragen nan ba kowa amma ga jirgin an turo to an gama amfani da su an gama amfani da eh, experiment sai an yawa an dawo da su kuma ya nitsan ma kuma shi bai wani abu bai shiga ya lalata jirgin ba tunda ba jirgin suke bukata ba yawa suna da abin da ya fi jirgi suna da abubuwan da suke waɗannan to ita fada wancan in muka koma ba inda aka ce wannan filosofa din mai eh, falsafa din da ya ce ya ga wani wasu mutane a bakin teku eh makaduni eh eh wanda zo a littafin makaduni da me alaka ne eh me alaka wannan da abin da muke bayani yanzu eh duka duka waɗannan wuraren su ne aljannu ne ko ko ba aljannu ba fadoji ne na aljannu to fadoji ne na aljannu amma sai suka yi magana sai shi a cikin mutanen da suke tambayan ma mm. eh, mm. akwai wani lokaci da wani wani wani abokina ne shi ma dokta ne eh. ya maza ya ce maza maza kan roga wani abu ya faru muka zo ana fira da wata aljana a jikin wata mara lafiya wasu suna ganin sai su ga kamar wai wai kamar ba zai ba a'a wanda kake ganin kamar ba zai yiwu ba binciken ka ne bai kai nisan ka yarda da waɗannan abubuwan ba hmm. saboda ka duyan da aka ba za ka iya yarda ba dan ka kai ga ka fahimci yadda abubuwan su na'am amma under normal circumstance sai hmm. cewa fa ba kai kaɗai kake rayuwa ba akwai abubuwan da suke wuzini ne suna ta daga ma ba ka sanin ma ba ka sanin su to menene abin al'ajabin kafin mu koma inda muke eh da abokin naka shi ne wato ya ta mun fira ne sun ta fira ne da gaya mun irin wanda suke abubuwa da dama akan abubuwan da suke faruwa na mutane aika aikan da suke irin irin eh, shan jini sikirar society da sauransu to kaga irin waɗannan abubuwan mm. saboda haka da irin su yanda suke taimaka ma mutane su tura su irin waɗannan abubuwa Allah sau to sai gashi ayoyin alkur'ani da hadisan Allah sallallahu alaihi wasallam tun da ma sun gaya mana irin waɗannan to yanzu misali ala shiga fita malam an riga an san duniya ta fahimci haka misali ilimin gabashi cewa fada ce ta shedan hmm. amma kila su tura ko kuma na yammaci ba su riga suka sun yarda da haka ba hmm. wannan yanzu haka tsarin da ake ke to me sanya wasu lokuta ba ko da yaushe suke cinye mutane ba wannan tekun yake eh lokacin da ake bukata ne ashe eh, lokacin da ake bukatan mutanen sai su ce to eh, su ne ake kama su ne shi yasa ai mutanen dama can kafin ma zuwan musulunci eh. da larabawa da suke kaiwa da komowa na wannan lokacin ai har suna da addu'o'i da suke yi to in za su wuce wurin eh larabawa ma suna da addu'a in za su wuce waɗannan wurare domin bincike na larabawa har sun riga sun nisa da fahimtar cewa duk inda teku da teku ya zo ya haɗe akwai fadan iblis a wurin up eh, confluence eh, inda teku da teku in Atlantic Ocean ya zo ya haɗe da Indian Ocean eh. ko inda Indian Ocean ya zo ya haɗe da da Pacific Ocean mm. kowa irin to akwai fadan amma dai ba irin dai na kananan uh, na kananan na kananan aljannu ne wato ah, kamar Benue da River eh, Niger da Benue da Riba, Benue zaka iya samu aljannu kanana oh. a wurin saboda su sun fi sha'awan inda wurin wannan mahada shine ainihin inda ya fi musu daɗi da dausayin da za su zauna kaga ya riba ja da riba Benue akwai inda suka zo akwai inda suka haɗu jajen lokwaja mm. saboda haka kaga akwai akwai waɗannan abubuwa to duka waɗannan wuraren suna nan suna zama wurin kuma a wurin aka fi samun ni'imomi na teku dubi suratul rahman na'am aya ta goma sha tara eh. da aya ta ashirin da ashirin da ɗaya mm. da ashirin da biyu inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa marajal baharaini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyani fa bi ayyi ala tukazzibani ya kharuju minhuma al-lu'lu' wal marjan haka ai cikin tekun irin wannan wanda aka haɗe to na ake samun lu'ulu ma'adanai daban-daban eh, da murjani mm. ma'adanai masu tsadan gaske coral stone da turanci da ake samu to ana ake samu a teku ta kuma irin wannan wuraren to Allah shi saboda haka suna da daman su fito da abubuwa da dama da kuma zaman da su ya musu irin wannan to UF na wanda na yi eh. a na kundin digiri ina na uku na dan na ambaci ma fadojin da suke har guda goma sha biyu fadojin eh, a duniya na eh na Iblis da ma kowanne da sunayen kowanne inda Iblis ya sa ministan shi amma dai babu a arewa nan ko idarat Iblis babu dai a nan Najeriya <laughs> ne <laughs> to Allah shiga mutum malam mun yi magana UFOs ɗazu mun yi magana ya jujuwa suna cikin tsarin nan da muke koko da karatu ne daban eh, UFO ai suna cikin duniyar mu na Bermuda Triangle ya jujuwa ma dudu su ma suna daga cikin ah, duniyar mu da tarihi da ya nuna ha a cikin alkur'ani mm. inna wa ya jujuwa ma jujuwa mufsiduna fil ardi saboda haka akwai za mu zo inda muka ce za mu zo kisoshin alkur'ani eh. mu ɗaɗɗauko wasu abubuwa na ajaib na mamaki na duniya na duniya eh, eh ka ce za mu akwai akwai akwai wani littafi da taba nazarinsa a Saudi Arabia wanda yana magana ne akan abubuwa masu rikitarwa da suka rikirkita malaman ƙwararrun malamai na duniya tofa saboda haka shi su littafan har ma guda biyu ne suna magana akan irin waɗannan abubuwa masu eh, eh, rikitarwa da suke rikirkitar da masana na duniya ko masana na duniya ba duniyan gabashi kawai ba ko duniyan yammaci a duk duniyan gaba hatta arewaci eh, suna ce masa hawadis gamida wa musira hayyaratul ulama tauba wannan littafi ina jin shi ma za a eh, ɗauko unidentified events mm. that puzzle the planet. Wato abubuwan da suka be eh, sun rikita mutane an kasa gane menene ciki akwai abubuwa da dama da aka to kenan da kaga da ake tunanin wannan UFOs din cewa daga kamar wata duniya suke can sama ashe suna nan tare da mu a ƙasa suna nan a ƙasa suna kuma iya hawa sama don suna flying ai suna tashi flying yasa ake ce musu ana da flying objects ne eh, za su sama su hawa ƙasa kuma suna da masifan gudu suna da masifan gudu ne a cikin sakan ɗaya sukan iya tafiyan da ba zai kasa mil dubu ɗari da tamanin. To aljannu ne su ma kenan mala. Yawa suna suna da waɗannan sifofi. Aljannu ne su gabashi suka rasa yammaci suka rasa abinda za suka ce musu kawai. Suka suka ce eh, eh, eh. unidentified flying object. Dan aljannu ne. Aljannu. Shi ma eh shi ma wani aljannu ya ce waɗancan da Carlos suka gani hmm. da ma suka gani ya ce wallahi aljannu ne. wallahi aljannu ne kuma warin ma da ake ji irin warin Yau ce warin ashana eh ai warin yanda aljannu suke ware kenan suna cewa ra'iha kibritiya da larabci ko ra'iha zarnihiya da irin warin ashana da irin warin zarnin fitsari to in ka yi haka warin aljannu suke saboda haka yanzu aka shiga daki ma kai addu'a in ka shiga kaji warin ashana yi maza kai addu'a kila wani katon aljannu ya shigo ne kare ya buge ka sai ka buge shi da ita sai ka buge shi da addu'a ai shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ayoyin alqur'ani Allah ya dinga baya mana mu nemi tsari da su wai za fa idza qara'at alqur'ana fasta'iz billahi na to Allah ya mana tsari saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana da yawa har Laraba ma kafin zuwa musulunci har wani ba mu wadannan za su wuce su ma suna da addu'a amma da suka rika faɗi na'uzu bi rabbi hadha al-bahr min al-udwani to eh in za su bi wurin sai a ce to sai kun yi addu'a saboda eh, yanayin eh to addu'a shine na uzu bi rabbi hadal bahar min al udwani wato kenan dan bayanin ka kenan jiragen daga fada ce kawai wannan gine-ginen da wancan ba amerika ya gani da fitinar da ya hango hmm. wato philosopher din nan da ya gani eh, eh wanda a jirgin da wanda mai tukin jirgin da ya bata na'am wato daga can ce kawai aka danna suka ja shi suka tafi da shi a eh, fada ke kwarai kuwa kamar wata duniya ce daban a cikin ruwa wata ruwa ce daban a cikin ruwa da komai da komai da ake iya kai mutane kuma ba za su ma saurin mutuwa ba ai shine har ma wani wani malami ma ya tambaya shega Muhammad Sai da Isa Isa suka tambayan wai to to su mutane ayan suka shiga ruwa suna ba za su iya dadewa ba saboda ba nan ba shi suka ce ai muna supply din irin oxygen din da za su iya shaka su zauna to hatta kai eh, da kariyar da za a samu ruwa ba zai dame su ba har a je a yi experiment ɗin da za a yi da sauransu har zuwa lokacin kuma da za su zo su mutu ai abin da shedan yake yi da yawa shi yasa ayan alqur'ani ba na yarwa ai gashi kamar misali suratul nahl aya ta 98 da 99 da 100 ai sun yi magana Allah ya magana yake cewa fa idza qara'ata alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim hmm. innahu laysa lahu sultanun alal ladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun inna ba su tawallau allazina yatawallawnahu zina hum bihi mushrikun duk abin da kaga alqur'ani Allah ya faɗa to akwai hikiman da ya faɗa kuma alqur'ani ai yana daga cikin mu'ujizan ka san wani abu kuma wani abin ba za ka sani ba wannan gaskiya ne domin mu'uzatul qur'ani wa sunnan nabawiyya tatajaddadani bi tajaddul usuri wal azmani mu'jizan alqur'ani da hadisai na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daidai da lokacin da ake samu kullum sai ilimi ya fara ya ƙara bayyana wani abu ya bayyana yanzu wani abu ya bayyana gobe yana daga cikin mu'ujizan domin ba dan haka ba da sai a ce wannan addinin ba shine na ƙarshe ba eh to tun addinin da aka ce ya zama na ƙarshe to ya zama zai iya dacewa da kowane zamani zai iya dacewa da kowace irin mutane zai iya dacewa da kowane irin yanayi na'am na'am na'am kaji shi yasa to Allah shi ka ina ganin kuma kamar lokaci na hararamu. mu saboda a nan ne za mu dasa aya a wannan shiri na kimiyya da fasaha a musulunci a wannan sati kuma nan ne ƙarshen wannan shiri na ko wannan ba mu da triangle wanda muka ɗan saki layi domin mai sauraro sakonni da tambayoyi da rubuce-rubucen da aka yi na takarda wasiƙun da aka aiko hmm. ana buƙatar malam ya yi dogon bayani akan ba mu da triangle Ah, in Allah da satin da zaya kawo ko kuma na sama insha Allah za mu ci gaba da inda muka tsaya a sanin ah, ita kanta duniya mun gama da tekuna hmm. malam yana magana abubuwan da suke faruwa musamman ma ah, sama da ƙasa hmm. a madadin shi babban malamin mu alkali dr lawal sule abdullahi Ah, domin ya kasance mana bayani mai tsawo akan bamu da triangle muna godiya kwarai da gaske Allah shi fita mana ba muna godiya da saurare Allah ya bamu alheri wa salamu alaikum sai kuma sati na sama in Allah mai kowa mai komi ya kai mu a Sani Alhassan Kanya da kuma Ahmed Dan Kurmi da duka wanda suka taimaka ne naku abu zayyan nake cewa Allah shi ba mu alheri amin